Matsalar masu kai hare-hare da kisan jama'a kazalika da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar ta Zamfara matsala ce da kusan a yau ta fi zama alaƙaƙai ga ɗaukacin 'yan Najeriya musamman yankin arewa maso yammacin ƙasar. a lamarin maharan dai ya daɗe da girma sakamakon yadda a cewar wasu 'yan Najeriya jami'an tsaro suka yi wa matsalar rikon sakaniyar kashi. Ku sojojin gana daji ya kuke nuna garan ku a ɓace. Ai, ban mu kai mu hirgi ɓaka. <laughs> badara eh. da gobira eh. da masera eh. da mana sai mun kone Allah sautin wasu maharan kenan da ke yawo a yanar gizo yanzu haka inda suke nuna kansu cikin karsashi tare da lasar takobin yi wa wasu ƙauyuka ƙunar bakin wake gwamnatin jihar zamfara ta bakin kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar alhaji bello dan kande ta shirya ɗaukar masana harkokin kau da ido na gargajiya a akalla bakwai domin taimakawa sojin najeriya samun bayanai domin kakkaɓe maharan a jihar ta zamfara to sai dai a ta bakin wasu mazauna yankin hakan bai kamata ba na ɗaya jihar zamfara jiha ce wadda ta kaho akan daular musulunci domin ka duba shi usman dan fodo ya turo da almajiran shi kuma sun kafa addini an yi yaƙi akan ire-iren wayannan abubuwa sai dai kuma in dai za su bi wayannan matsafan su su ɗaura kambi su shiga daji a yi faɗa da su ba wai don su zauna ba suna tsafi tsafin kamar na 'yan banga wannan ana iya musu uzuri. Gwamnatin jihar zamfara da ya ta sanar a taron majalisar tsaro da ta kira sarakunan gargajiya cewa za a tura matsafan da za a yi amfani da su ne tare da soji a kowane lungu na jihar Zamfara a wani mataki na kokarin kakkaɓe su wannan mahara. Amma in ji masani harkar tsaro su kwarar Lila Aminu Bala Sokoto hakan zai yi amfani. Idan har ita gwamnati ta ga cewa waɗannan mutanen suna da amfani a zo a yi amfani da su domin a taimaka ma jami'an tsaro ina ganin wannan ba laihi sai dai abin da an nan shi ne idan har za a yi haka to ba wai su za su zo su tunkari su wa'annan mutanen ba domin a je a yi fada tsakanin su a'a duk abin da su yi su san bido kamar wani labari wanda zai taimaka ma sojoji wannan kaga yana da kyau ba laifi ba ne amma su je su ce tsakanin su da su su je su yi fada tsakanin su to za a samu mummunan sakamako akan wannan abu amma dai shi wannan information din yana taimakawa kwarai da gaske domin ah, su ah, jami'an tsaro za su san inda za su tasamma za su ga kuma wurin za su je za su kuma duba su gani cewa shi wannan um, ah, abin da suka samu yana da abin nan tasiri zuwa gare su kayan su je su yadda da ke kware da gaske. yan najeriya da dama dai yana masu nuna gajen hakuri da abin da suka kira shiru-shirun da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi akan wannan matsala ta tsaro a jihar zamfara faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa